to daga nan sai littafin fiqhul sunna lin nisa ko mu tashi a shafi na 70 da malam yace ma ya harumu alal haidi wan nufasa abin ya haramta ga mace mai haila da mai nifasi abu na farko da ya haramta gare su as-sala sallah idan mace tana nifasi ko kuma ta haihu ta tana haila haramun ne ce sallah ajma al ulama ala annahu yahrumu ala al haidi wan nufasa as-salah haramun ne ga mace mai haila ko nifasi ke sallah an gane wannan ko fardiha wa nafliha farillar sallan ko nafilar sallan wa ajma'u ala annahu yasqutu anha fardu salah kuma suka yi ittifaqi suka yi ijma'i akan cewa farillar sallah tana sauka a kanta ala ta qadihi ba za ta rama ba idan ba ta yi ba ita mai haila haka mai nifasi idan tsaharat idan ta karki ba sai ta rama su ba an abi sa'idin qala qala an-nabi sallallahu an karbo daga abi sa'id Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallama ya ce alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum ashe mace idan ba tana in ta haila ba ta kalla kuma ba ta azumi ba sai ce fa zalika nuqsan ha? wannan shine rauni ko tawaya a addinin ta kenan wannan amsa ce ta zo akan wanda yake tambaya dangane da ainihin wato me yasa aka ce mata suna da raunin addini da kuma raunin hankali ana fahimta shine sai ce idan tana haila ashe ba ba ta sallah ba kuma ba ta azumi sai aka ce kun ga addinin ta ya rauni a lokacin da muke azumi gaba ɗayan mu na ramadana to matan da take haila ba a cewa bari a jira ta wanda ba ta haila sun ci gaba da azumi kun ga an wuce take da shi abin da ake nufi addinin nata yi rauni sannan kuma shaidan mata guda biyu su ne suke matsayin namiji ɗaya a babin shaida kun nan ma rauni ne da suke da shi malam ya ce wa an mu'aza an samu daga mu'aza anna imra'atan qalat li aisha ita mu'azan ita da kanta ita ce ta ce din an fahimta ce wata mata ta ce wa nana aisha a tujzi ihdana salataha idan taharat shin sallar ɗayan mu tana gamsar da ita idan ta yi sallah qalat a haruriyatin anti haruriya ce haruriya su ne irin 'yan tatsina masu fito na fito da gwamnati ya za ki irin wannan tambayar me yasa ake cewa mata ka su sallah kuma kaza kaza sai ta ce a'a kunna na ta ce ni ba haruriya ba ce ina tambaya ne zaman ilimi nake sai na na ta ba ta amsa ta ce a'a kasance muna yin haila ma annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi wala ya amuru na bihi annabi baya umurtan mu da mu sake sallah ko mu rama azumi ko ko mu sake yin kai sallah afwan au qalat ko kuma tace fala Faluhu ba ma yin sallah din saboda haka tun a zamanin annabi haka ake kuma haka annabi ya zo da shi a shar'ance duk kafin mace zake sa mata mu'aza zake sa wa namiji mu'aza ina fata an fahimta fawaid fa'idoji malam ce na farko idan hadatul mar'atu qabila al-asri masalan idan mace jinin al'ada ya zo mata duk da la'asar walam kun sallati zuhura kuma bata riga ta yi sallan azhar ba fa hal ha qada'u dhuhra idan taharat shin dole ne sai ta rama sallan azhar idan ce wanka malam yake cewa idza atal mar'atu al-hayd qabila al-asr mathalan walam tusalli zuhura idan al'ada ya zo wa mace dab la'asar kuma bata riga ta yi ba a lokacin fa idza taharat idan ta yi tsarki فإنها تقضي تلك الصلاة وذات رام ونن سلر التي وجبت عليها وجه وجب أكنت قبل العادة من جنم العادة يزو وهي الظهر هو إتتي صلى الظهر أنغاني كوف بل إتتي فقد ثبتت ومن يتبت الصلاة في حقها إتسلت تبت أكنت إن تارجع تحلر الظهر من هرما يوجب تيبني walazimaha an taqdiha ya zama dole sai ta ramata, ta amma dama qad dakhala waqtaha matukar lokacin zahar din ya same ta tana cikin tsarki bi miqdarin raka'a ko da gurgurdan raka'a ɗaya ne to li qawlihi sallallahu ta'ala saboda fadin Allah ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah eh, lokaci ne wanda yake kayyadajje dangane da mumini fa'ida na biyu shine idan taharat al-haid qabla al-asr idan mace mai al'ada sai tsarki dab da la'asar alam maqtasalat lokacin da tayi wanka dakala waqtil asr sai lokacin la'asar ya shiga fa hal yalzamuha an tusalli adh-dhuhra shin za ta iya yin sallar azhar dole ta yi ala yace wal jawabu annahu yalzamuha idza taharat abin amsa daidai shine sallan azahar din nan ya wajaba gare ta in ta tsarki an gane wannan ko eh, ya zama wajibi ta yi aw nifasin ko kuma ma nifasi in ma ba hailan bane duk dai ne qabla ghurubi shamsi matakar rana ba ta fadi ba an tusalli az-zuhra wal asr min hadha al-yawm ta sallaci azhar da al-asr din wannan rana wa kadhalika idan taharat qabla tulu'i al-fajr haka ma idan tayi farki gabanin al-fajr ya fito to lazimaha an tusalli al-maghriba wal isha ya zama dole ta sallaci sallan magariba da isha'i min hadhihi al-laila da wannan dare ya anna waqtu salati thaniya domin lokacin sallah ta biyu to waqtul lis-salati al-ula shine lokacin sallar farko fi halatul uzri a lokacin da mutum ke da uzuri qala shaykhul islami ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ji kansa da hama ya fada cikin alfatawa yace wa li hadha kana mazhabu jumhurul ulama haka yasa mazhabar mafi yawan malamai كمالك والشافعي وأحمد كمر إمام مالك وإمام الشافعي لإمام أحمد مذهب سشين إذا طهرت الحائض في آخر النهار جمع شمي الآدى شيء تركي أقرشن يني تصلت الظهر والأسرى جميعا ذات صلات أظهر دل أثر قبل وإذا طهرت في آخر الليل جنكو شيء تركي أقرشن دري صلت المغرب والإشاء جميعا هو الإشاء جميعا تتصلت صلى المغرب والإشاء قبل kama na qala zalika an abdurrahman ibn aw kamar yadda aka nakalto hakan daga abdurrahman dan aw wa abi hurairah wa ibn abbas da abi hurairah da abdullahi ibn abbas ya anna al-waqt wal mushtaraka bayna salatayn fi hal al-udhr domin lokaci a halin uzuri da mutum yake da shi na kowace sallah suna rabawa tsakanin salloli guda biyu azhar da la'asar magriba da isha'i duk suna tare ne in wannan ta ba ta shiga to wannan mata bayan ta shiga ciki haka za a yi ta haka ake yi فإذا na hari fa النهار zuhuri الظهر idan mace ta yi tsarki a أكرشن yini to lokacin sallar azhar yana nan fa tusalliha qabla al-asr za ta sallaci azhar ɗin kafin ta al-asr wa idha taharat fi akhir al-layl idan ko tai tsarki a ƙarshen dare to fa waqatul maghribi batin fi halin udhri to lokacin magariba yana nan har a lokacin udhri fa tusalliha qabla al-isha ta sallaci azhar din nan kafin sallar isha'i an gane in ta kalamu huwa Allahu a'lam malam yake cewa na biyu shine azumi sai mu tsaya akan shi ana mun ji abu na farko da abin da ya zama haramun ga ita mai haila ko nifasi shine me sallah to yanzu darasin gaba za mu tashi a abu na biyu wanda ya zama haramun akan ta shine yin azumi muna fata Allah madaukakin sarki ya mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki shi ya fi mana wannan tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ina da wata yar uwa idan idan bukata ta taso mata sai ta bani kuɗi ta ce in kai ma malam sai ni kuma in dage ko? Eh? a in dage ta ce ok in dage cikin dare in sai mata karatun ƙor'ani har in sauke sai bukatar ta ta biya to ya matsayin kudin yake da aka bani jazakallahu khairan ya baki ba mu din ba eh ba wani abu inda kina bukata kike amfani da shi kuma kika saka addu'a kenan yau ba ma sai kin saki qur'ani ba ki dai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta kuma ke kai in ta bada ne dan ai mata addu'a dama to ba dole bane sai kin kai wani yayi ko ba aka bane ke kin da zaki kuma kina da bukata sai ki ci abinci halak malak eh wa alaikum assalam eh akwai abin da a ka'ida gaskiya in dai ta rasu bayan kwana ashirin da suka zara sun mijinta ta gama idda saboda Allah cewa ulatul ahmali hunna an hamla hunna. wannan shine asali ma akwai fatawa ta Umar dan ne shine aqwalul ajalain za ta yi amfani da shi yanzu hukuncinta ta kammala idda amma dai kacce wani abu ko kacce ta wani aure sai ta kasa hudu da kwana goma ne shine aqwalul ajalain nan jira ta kai wannan lokacin kada misali idan tana ganin ta haihu bayan wata kwana ashirin da wata ce to ji buga wani bazawari dama yana kanta ta aure misali nike baku ai ya halatta ashirin tun da ta riga ta gama idda to kar ta yi ta amfani da wancan atsuwalil ajalai nan ajalai din nan guda biyu da haihuwarta da kuma idda wanda ya fi tsawo sai a ɗauki wanda ya fi tsawo ina fata ana fahimta kamar inda a ce da ta ya rasu ma bata haihu ba sai bayan wata shida ko bakwai da rasuwar shi sannan ta haihu to shine dai atsuwalil ajalai din da shi za ta yi amfani an fahimci maganar yawa ta kammala idda amma dai ta tsaya duk wasu abubuwa da ake cewa kaza kaza to duka fatta ce za ta yi aure ta kiyaye din zai zama ta riga ta yi duk za ta iya abinta yawa amma dai ta kiyaye din kin san al'adar mu baya bari yanzu ana kallon ta ko an mai ta shafa ma mai dan kalli kalla ta fiya ce waccan ba ta da kaza wani bai ma san cewa tunda ta yi ta gama ba amma dai ta kammala don alqur'ani ne ya faɗa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna kuma wada'at nan ta kammala shi ne asali gaskiya wa alaikum assalam wa rahmatullah eh. za ta iya askewa ba komai ba wanda ce sai ta azumi za ta iya aske kanta lalura ce ta magani in kan ya warke sai ta bar gashin ya sake fitowa ta sa maganin da gashi zai kara fitowa lalura ce za ta iya askewa ba komai amma ba wani azumi da za ta yi wa alaikum assalam lahadi wanda Allah ya ba iko a gwamna wani ai wanda Allah ya ba iko wai daurawa zai yi mahadara a ko zaurawa ne khairan insha Allah ranar yaushe kiran lahadi ni ma na ga sanarwan in je kun samu wanda take da hali za ta je je mana masallaci Umar ibn Yasir ko to Allah ya sa albarka Allah ya ba da ikon zuwa eh wa alaikum assalam eh wallahi wannan yana daga cikin abin da hayan je yake damun mu yan majalisunmu ya kamata su yi aiki a cikin irin wannan ni akwai dan majalisa da nake son mu haɗu da shi ba wai ni ke so ba shi sai yana son mu haɗu to amma dai ba san harkokin su ya mantar da shi ga ya karɓi lamba ta zai kira har yau dai bai kira ba amma abu biyu nake so in yi masa magana in ba shi shawarwari wala daga ciya ko wannan matsala lalura ce gaskiya ta tafi ta koma aikin nata bayan kwana arba'in nan saboda su abin da suke ɗauka kuma ku al'adar ku ta hausawa ita ta janyo aka muku haka a cikin constitution saboda kuna bambanta idda da ta kaba sai ku ce wai mace in ta kwana arba'in wai ta gama ta kaba yanzu idda take yi to ai babu bambanci tsakanin idda da ta kaba duka sunan shi idda larabci ne ta kaba kuma hausa ne tun daga ran da miji ya mutu ko daga ran da mace samu labarin mutuwar mijinta ta fara idda kenan har sai an yi kwana ɗari da talatin ba kwana arba'in ba shine wata hudu da kwana goma ba za ta fito ba za ta yi kaza ba amma a lalura irin wannan da shi ta dogara aikinta in ba ta kowa ba za ta shiga wani hali za a ɓata aikin a ba wani za a yi kaza ya halatta ta koma amma dai ba za ta dinga kwalliya ba za ta ci gaba da kiyayewa ne kawai a matsayin ta nan mace mai idda ta sa hijabi ta shiga na kamala ba shafa mai ba ce ta tsare ba magana da wasu maza ta kame ta aikin ta ta dawo ta dawo gida gobe ma ta ƙara koma ta ci gaba da aikin ta har dai ta gama wannan kwanakin lalura ya sa za ta koma kun ga yanzu inda a majalisa za su iya ɗaga a fitar da wani motion akan wannan gyaran duk matar da mijinta ya mutu dole a bata cikakken kwanaki kuma wata hudu da kwana goma ne alal akalla ce an bata wata biyar hutu ina fata ana fahimta lura ce yayi to haka ya kamata Allah kyauta miji ne ake ba yanzu da mata ake ba hutun haihuwa yanzu har miji ma ana ba shi hutun haihuwa amma ta sa tayi amma sati biyu ne <laughs> eh, Allah ya samu dace اللهم ربنا آتنا a الدنيا حسنة وفي hasana حسنة وقنا عذاب النار